Le Cameroun est un pays de paix. Ministan sadarwa kenan na ƙasar Kamaru kuma mai magana da yawon gwamnati isa ciroma bakari wanda ke cewa kamaru kasa ce ta zaman lafiya isa ciroman ya yi wannan furucin ne bayan wata kafa a amurka ta saka kamaru a matsayin kasa ta biyu a duniya da suka fi hatsari wannan bayanin ya bata ma gwamnatin kasar kamaru rai kwarai da gaske saboda kamaru na iya kokarinta don tabbatar da zaman lafiya duk da ci gaba da yaki da take da yan boko haram jira arewa mai nisa shi ministan a ganawa da yi da yan jaridu ya sake dawowa kan wata sanarwa da jakadan Amurka a ƙasar Kamaru wato Michael Stephen Hauser da ya yi a ranar 16 ga watan Fabrairu na wannan shekarar inda yake cewa. Démonter de façon catégorie les propos attribués au gouvernement américain par certains médias. Ya karyata kai tsaye waɗannan labaran na ƙarya da akan lakabawa gwamnatin Amurka don ta da zaune tsaye. Wasu 'yan kamaru da suka ji wannan labarin sun nuna baƙin cikin su kwarai da gaske. Liman Ibrahim da Maliki sun tofa albarkacin bakin su. Wani hatsari sun taba zuwa kamaru ne ko kuma suna hada kamaru da afghanistan me yake wucewa kamaru mu muna nan lafiya kalaukar su tayar mana da wani zaune tsaye su je su nemi da ake tashi hankali ƙasar kamaru ana zaman lafiya haka ne kenan ana zaman lafiya mana amma a ce mana wai mu ne da za ka da ta wani hanya suka bi suka ga wannan ai ba mu muka fara wasu suka fara gaskiya ne kenan kai gaskiya ta yana in aka ce Najeriya ne abin da zai dame mu ba ko kuma aka ce South Africa da Congo da shauran amma kamaru in ban da jiya arewa mai nisa ai na ake tashin tashin hankali in ban da can to Najeriya kuma dun da ake ana zaman ɗaɗɗar ne ga jiya guda kamar na borno ga caji ga sudan ga su darfo duk ana tashi hankali yanzu su ce su bane suke nan fi shere shi mu wannan sai dai kawai suna so su da hankalin dan tsohon mu nan ne wata kenan masu yawan bude da za su iya zuwa kasar kamaru ba matsala ba kwarai kuwa sosai ma ko kifiyar ruwa ya san ana kwanciyar hankali a nan mamadu danda sashen wasu na amurka jamhuriyar kamaru